يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <clears throat> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم جمعة منا صافية إشرين دشرة watan شوال watan karamar باي جل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة دو ده دريو دو ده وتسابير ثلاثة لشرن ده وكوي قوتر شكر دو بير شرن بيو وبنجي جيمي كي روكو يرا ترمو دلائرة رسول مكنا الأصول الثلاثة يكن شرن تيسير الوصول شرح ثلاثة أصول من الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم يحفظه الله تعالى mana ya fara wani bayani akan abubuwan da suke nuna ma'anan la ilaha illallah a cikin littafin Allah ملك قد بين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يا من بيان معنى لا إله إلا الله أتكن آيوه ما سيوى daga cikin wannan ayoyi akwai faɗin Allah Allah ke cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya yanke hukunci kar ka bauta wani abun bauta sai shi kadai wa qawlu azza wa jalla faɗin Allah mai girma da ɗaukaka wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wasu awawan bauta daga cikin ayoyin akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala ka fada musu ya manzan Allah قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فتياكو أهل الكتاب يهود ذا نصارى كذوذوا غوتا كلمة tsakanin mu da ku wannan kalma ko ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wani abun bauta sai Allah shi kadai ولا نشرك به شيئا كرم هذا الله سبحانه وتعالى دوس أبا بمبوتا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كان شاشم يريك شاشي وسأبا بنجي أقوى بيان الله سبحانه وتعالى فإن تولوا إذا كجوا بيادك وانا كلمة فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فأنا مسلمون to shaida lallai mu mun miƙa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mun kuma zuwa ga Allah musulmai wala yake cewa farin Allah subhanahu wa ta'ala ya ahli kitabi ai cikin yahudu da nasara da wanda suka bi tafarki irin nasu cikin mushrikai farin Allah ta'ala wa ai aqbulu wa halim mana ku fuskanto ku zo zuwa kalma guda daya wadda ce kalmatu la ilaha illallah محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam malaka idan suka juya baya suka ki amsa kiran da manzon Allah ya musu na kadai ta Allah shi kadai da bauta to ya kuwa ɗuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko faɗa musu lallai ko musulmai ne masu tsantsanta Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi da kadai ta shi sannan masu tabbatuwa akan musulunci wanda musulunci shine addinin da Allah ya shar'anta muku ko da ku su yahudu da nasar saba muku sannan ku nuna musu lalle ku musulmai ne sannan su kuma sun kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala sun barranta daga gare su sannan kuma sun barranta daga gare su kamar da jiya muka karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ka tuna lokacin da wa'id qala ibrahim li abi wa qaumihi إنني براء مما تعبدون فإن الله أستم صوت المنتهي لا يبام لا بارا النبي إبراهيم سنكم يبام لا باري جميع إلى النبي إبراهيم عليه السلام قريكات لكم فيهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين كانوا معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وذاك كبرنت لك شركة da kuma ma abota shirka wannan ya nuna kenan ashe ba sa kan wani addini har sai sun tabbatar da la ilaha illallah da wannan ne da suka ce tsantsan musulmai ملكت وهذه الآية الكريمة وأن الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي yana rubuta ta a cikin wasiƙu da yake wa ahlul kitab wa kana yaqra'u biha fi ar-rak'ati ath-thaniya min sunnati al-fajr manzalla kan ce yana karanta wannan kuli wannan aya kuli ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana manzalla kan ce yana karanta ta a raka'a ta biyu ta raka'a ta al-fajr lishtimaliha ala ad-da'wati ila dinin wahid saboda ayat ta kunshi kiran mutane zuwa ga addini guda ɗaya shine addinin musulunci وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام أن وان الله دبر سلام الله ذكر سن اتفاقي أكن كلا الأمة ذو قاديني الجقاديني لا وحوى التوحيد الإلهية التي وحوى التوحيد الإلهية الذي وعبادة الله وحده sannan kalman ta kadai ta Allah da bauta wanda shi kadai ta Allah da bauta shi ne bauta wa Allah shi kadai ya bashar وأن يعتقدوا أن البشر وجميع الخلق لا يستحق min منهم شيئا من خفائف الربوبية فأنت قدرت لن su mutane da ma dukkan halittun Allah babu wanda ya tantanci wani bangare na Allah saka wala min na'utul ilahiyya haka babu wanda cikin halittu ya siffanci ya ɗau wata siffacin siffafin allantaka فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد يحترم إذا كانت أهل الكتاب دما وسنسو سكا ميك أبي أزواج وأن كلمة لا إله إلا الله تتبت شريع الوضع وسفرك وأنك بدينك وإلا فهم في ضلال يعمى أكو باتوا سنة كمبتا سنة إيموا مالك ودليل الشهادة أن محمد رسول الله عاد آية تكين لله أن محمد صلى الله عليه وسلم منظورين الله الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم للي والمنظور يا دون قلتين كاونك يقول ربا عزيز عليه ما عنستم دكا ولا بدري دكو ينا يوم منظر الله جرمه حريص عليكم منظر الله صلى الله عليه وسلم يكتب مثال قريين وجنك شريعه بالمؤمنين رؤوف رحيم من ذن الله كانت mai tausayi ne mai jin kai ne ga mummuni in ji Allah subhanahu wa ta'ala malam ke cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la qad ja'akum rasulun min anfusikum yake ce ai min jinsikum ta'rifuna nasaba wa sirqahu mana lalle wani manzo ya zake muku daga cikin ku daga cikin jinsin ku wanda kun san waye shi su waye iyaye shi me matsayin kakannin shi a baka wasu riƙa sannan na kusan mutum ne mai gaskiya sun kafin a aiko shi a matsayin annabi bal ma kuna ɗaukun ajiyoyinku da amana ku ku danka ta annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa min al mala'ika ba wanda Allah ba mala'ika ne mutum ne irin ku wala min al jinni manzon Allah ba al jinni bane bal basharun mutum ne irin ku تتمكنون من مجالسته كنا إيا زما من منزل الله ومؤاكلته كنا إيا سن أبنشي من منزل الله والحديث معه كنا ما إيا من منزل الله كتير من منزل الله وقد نال أجل الصفات فيكم سيدك سني منزل الله يا سمفي أوكتا سفو في أتشنكم من الأمانة والصدق منزل الله باو الله نيمي أمانة والصدق دا قسكيا wal karam da karamci wa husnul da kyakkyawan tabi'a da wannan lokacin da mala'ika jirgin zai fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana garu hira yana kogon hira manzon ya dawo gida a firgice ya zo wajen matar shi Khadija radiyallahu anha yake ce mata lallai ya ji wa kanshi tsoro take cewa kalla wallahi ma yukhzika Allah wa take cewa haka bai yi wa haka ba zai yi ba a kunyatar da kai Allah ba zai kunyatar da kai ba har abada inna ka latasil rahim lallai kana sada zumunta wa tahmilul kalla kana daukar nauyin gajiyayye sannan kuma wa tu'inu ala nawa'ib alhaq kana taimakawa mutum da kan taimaka sibin zamani suka same shi da ka Allah bai kunyatar da kai ba to da ka maza Allah mutum ne mai daraja a cikin ku ya sa mafi kyawun tuffofi a cikin ku ومن كان كذلك فإن النعمة بإرساله إلى العباد تكون أكبر آمن ذاك وسم جهل إلى ولا كفوفي نغسكيا دا أمانة دا كرمتي دا كيكاون طبيعو فاللي أيكوشي أمطعين طيب وزوء تكونكو هكا ينا قال لنا وكل اللي والنبو على فذاك وضع الله كل ضوائيشي عزيز علي ما عليت أي شق عليه كل أمر يعنت أمته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mai nauni dukkan wani abu da kan sai dai mutsa al'umma shi manzon Allah baya san wani abu da ne mutsa al'umma babu wani abu da za a kawo wannan al'umma wanda zai wannan al'umma tsanani fa sai manzon Allah ya roƙa wani Allah Allah ya sassauta wani da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata Ramadan ya fito yi sallan tarawih da daddare zaka sabu ka ji labari aka nan cika masallaci washe gari an ƙara cika a gawan a masallacin manzan Allah aka yi dandazo rana ta ku sai manzan Allah ya ƙi fitowa da ka sabai an taro an dandazo a masallacin manzan Allah ana kira manzan Allah ya zo ya ba da sallan tare manzan Allah ya ƙi fitowa da sha manzan Allah ya ƙi cewa wallahi na yi tsoron na fito mai sallah da ku Allah ya ga kun fito da yawa sai Allah subhanahu wataala ya wadabta muku sallan tarawih alhalin ba za ku iya ba ولكن من بعد صلى الله عليه وسلم في وجب إن صلى تراويح والنرانا حتى لك الشيزا والأمر إبو الخطاب يدو تكسر مسلمي أكل إمامي لها من ذا الله يبرتين أنت ذات الجميع سورينا تنكر أفلة الأمة أن نصلى وذاك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكن شيء ذكا ولا ودريه الضامنة ينا يوم من ذا الله نوي أو يشق عليها ويدخلها في الآثار والأغلال من ذا الله ينامي نوي ذكا ولا ودريه الضامنة ya shigar da mu cikin kokomi da wahalu manzan Allah baya san wannan abu harisun alaikum manzan Allah me tsanin kwarai ne wajen ku shirya ku karɓi musulunci sannan ya tsamar da ku daga wuta bil mu'minina ra'ufur rahim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne gare mu sannan manzo Allah yana so mana alkhairi malaka tawamin al-adillati ala anna muhammadar rasulullah yana cikin dalilin suke kanuna wa kanan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah dan aiki ne na Allah sannan ka ba shi kariya fiye da yadda zaka ba babanka da kakanka da mafiya kariya shine lalle Allah subhanahu wataala yayi shaida yana nuna lalle wannan annabi annabi ne daga wajen shi Allah ta wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كي بعد أن أيكم الله ولي بعمل ذا الله ولي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم للي أبنججين الله يا إسيك أنت شهيدا تكارل تكارنكم ومن عنده علم الكتاب فننكما وانيني كر علم لوه المعفوض تكتنكم وقد أيده سبحانه بالآيات الباهرة ينا تكون أول دلات قانونا مكو للي أن محمد صلى الله عليه وسلم manzo ne na Allah Allah ya karfafa manzon Allah da ayoyi wanda suka fi karfin kwakwalen mutane addallatu ala sirqi wanda suke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka mushrikai a garin Makka sun ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa aka musu ayoyi kai balma wata suka ce ya manzon Allah inda kai manzon Allah ne sannan kuma kana so mu imani da kai wannan watan da muke gani a sama ya rabe biyu mana ya rabe biyu rabin ya tsaya a sama rabin kuma ya sako zuwa gare ka maza Allah ya roƙi Allah Allah ya bai haka Allah ki ta iqtara wata sa'atu wa shaqqa al-qamar lallai tashin alƙiyama ta kusanto wa shaqqa al-qamar sannan kuma wata ya tsage biyu wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir za ka duk lokacin da suka ga wata aya bayananniya yu'ridu sai su juya baya wa yaqulu sihrun mustamir sai su wannan siri ne abun dugewa kai manzo Allah ya kawo mai siri sun ne ba kawo aya sun kuma imani da shi wa a'zamuha alqur'anul karim mafi girman ayoyi da Allah ya ba manzo Allah shine alqur'ani mai girma bi yadda ka kai da iya faɗin larabci da magana da larabci ba za ka iya da kusan al alkur'ani ba yana cikin ababen da Allah subhanahu ta'ala ya wa mushrikai inda su ya kulla in istama'a sil'insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ki faɗa mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu da ce mutane da aljanu za su taru akan su zo da kusan alqurani ba za su yi zuwa da shi ba ko da shi shi yana ƙarfafa shi malaka ومن البراهين على ala yana cin ababen da suke nuna lallai gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aike daga wajen Allah nasrullahi liman istaba'u Allah yana ta kuma cikin manzon Allah in dai kuma manzon Allah to Allah zai taimake ku sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba ghazwatul ahzab hankalin sai ya tashi mushrikai na duniya suka taru suka yi dandazo don su yaƙi manzan Allah sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka yi wata guda musulmi sun tauna rami hanyar da za ta shigo da dukkan wani mutum garin madina su ko suna kokon sai su shigo garin madina amma a ƙarshe mai allah ya ce allah ya kuma su da wata iska mai tsanani ta kora wannan kafirai allah ke cewa ya yi wallazi na amal kuro ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lan taruha da ka allah ya kora iska mai tsananin sanyi mai ƙarfi ta kada mushrikai suka koma garin makka to da kar rubuta da yin manzan Allah Allah zai taimake shi ko da ko yana cikin mafi raunin mutane bilal ibn abi rabah ya kasance bawan Allah ne bawa amma Allah fatala ya taimake shi abubakar ya siye shi ya kasance in tashe kasance bawan Allah musulmi za ka imani da Allah da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ababen da suke Allah saka fatala yake kawo bawan Allah taimako a gidan duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira ya samu cikin bayan Allah wanda za su ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya biyar da suke ba kawunan su kariya subhanaka Allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا توفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخفنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها الله زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وطول ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونقضي حوائج كل أوصانا بأن ندعو له من المسلمين اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين